سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم بركة نامكو غيسوا إرنت الدين musulunci da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azirta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah ya sake dawa da mu rana ta biyu a wannan mako mai albarka da muke karanta littafin da yake fayyace mana kidun shi'a masu bin limamai goma sha biyu din nan a jiya idan yan uwa ba su manta ba Ah, mun yi bayanin wato falalan falalan ƙasar wato karbala falalan ƙasan karbala a wajen shi'a babu gurbi babu bigire da ya fi daraja da ɗaukaka da albarka a doron ƙasa gaba ɗayanta irin ina irin ƙasan karbala me ya bata wannan darajan da girman da ɗaukakan da fifiko ɗin saboda akwai an binne waye a wajen na an binne Hussain. binne Hussein ne ya jawo ma wannan eh, eh, gurbin albarka da daraja wanda duk wani waje a doron kasan nan ba inda ya kai shi daraja da wajen ba komai bane binne binne sayyidina Hussein da aka kashe shi a wajen kawai shine ya jawo ma wannan wajen daraja da ɗaukaka ko ba haka anan muka tsaya jiya ko to yau za mu tashi wato yau talatin daidai kenan ko an ga wata to ɗaya ga watan ah, Zulqa'ada, watan zulqa'ada shine watan goma sha ɗaya na kalandar musulunci na shekara ta 1437 bayan hijiran fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga mahaifansa makka zuwa makwancinsa na dindindin madina wanda ya yi daidai da hudu yau ga watan takwas na shekara ta 2016 miladiya in ka ji an ce miladiya haihuwan annabi isa alaihi salam to a yau za mu yi wato raddi raddi ta aliki game da abubuwan da suka faɗa idan muka lura a jiya malam yana cewa istamaddat karbala'u hazihil fada'il wato karbala ƙasan karbala ta samu wannan darajan da falalan da fifiko da ɗaukaka ne fi i'tiqadihim a bisa aƙidan su shi'an abinda ya ba ƙasan kasan karbala wannan daraja da ɗaukaka liwujudi jasadil husain radiyallahu anhu fiha ko saboda samuwan jikin annabi a wane ne astaghfirullah saboda binne husaini da aka yi a wannan wajen shi ya ba mu wannan wajen daraja before a binne shi a kashe shi kenan ba a san da wajen ba amma yanzu saboda gangan jikin shi da aka binne a nan yake shi ya ba mu wannan wajen daraja da ɗaukaka wannan a bisa aƙida na menene kenan na shi'a to malam ya ce falimada lam tastamiddal madinatul munawwara me yasa madinatul munawwara ba ta samu wannan darajan da fifiko ba saboda akwai jikin fiyayyen halitta a ciki shine wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam me yasa madina bata samu wannan darajar ba so it means kenan sayyidi shi husaini ya fi annabi kenan a wajen su inda bai fi shi ba da ya kamata madina ya zamanto wajen girmamawa sama da wata karbala saboda akwai jikin husaini a can nan kuma akwai jikin fiyayyen halitta a nan aka binne shi me yasa nan ya ki samu wannan gatan da darajar da fifikon can ya samu amsa ita ce ga mai hankali kenan wancan ya fi annabi ya fi annabi subhanallah ina fata an gane ko walau ba'd hadhihi al-fada'il kai malam yace kai ko ma da Madina ba ta samu falalan duka ba irin falalan da Karbala take da shi ya kamata a ce an yaga wa Madina wasu falala irin wanda aka bama wancan wajen na Karbala ko da ba duka ba at least amma ko daya ko daya Madina ba ta da shi liwujudi jasadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fiha saboda samun jikin manzon Allah nan aka binne shi ya kamata ta samu wannan ai am anna jasadal husayn radiyallahu anhu fi itiqadihim afdal ko suna nufi gangan jikin husayn ya fi na manzon Allah ne sallam da ya bama wancan wajen falala ba a bawa kuma inda manzon Allah yake falalan ba ina gane shi ko logic logical wa yadullu lidhalika dalilin da yake nuna cewa lallai wannan wajen karbala din ya fi madina din shine qaulu shaykhi ali kashifil ghita shine maganan shehin su na shi'a mai suna kashiful ghita yace in bracket afalaysa min samimin haƙƙi, ashe baya daga cikin tsantsan gaskiya wal haqqu samim da gaskiya ta tsantsa an takuna atyaba a ce karbala eh, ashe baya daga cikin gaskiya da tsaban gaskiya a ce karbala ita ce atyaba bukatin ita ce mafi tsarkakan gurbi fil arbi a tsoron kasa gaba ɗaya saboda markadan saboda eh, nan husaini ke kwance wa barihan saboda samuwan kabarin li akrami shaksiyatin fi dahar ga mutum wanda ya fi kowa daraja a duniya ku duba ashe kasar karbala ba ta cancanci ta samu wannan daraja da ɗaukaka fiye da wani gurbi a doron ƙasa saboda samuwan wato mafi tsarkakan jiki da kabari na mutumin da ya fi kowa daraja a duniya ne Hussein? kun gane abin da yake nufi shi sa suka ba shi wannan girman ashe bala ba ta cancanci wannan darajar ashe karbala ba ta cancanci a bata wannan girman da daraja fiye da kowane gurbi a doron kasa ba saboda samuwan gangan jikin wannan mutumin da ya fi kowa tsarkaka ya fi kowa daraja a duniya shi yasa suka ba karbala wannan waje ka ga ma'ana ya fi annabi ke wal iyazu billah Allah ubangi ya rufa mana asiri ku duba wannan maganan a sharhi footnote kenan na can kasa na farko ku duba littafin da suka wallafa mai suna al'ardu wa turbatul husainiya wato ƙasa da kuma falalan turbayan wato husainiya inda husaini ke kwance kusan ƙasan kabarin ma kawai wani daraja ne da shi ina fata an gane ko kun san a can baya a can bayan mun ce eh, sun ce duk wanda ya ziyarci kabarin ya ɗebi ƙasan waraka ne menene menene ƙasan har na ce in ba ku manta ba na ce to ashe da an gama ɗebe ƙasan tintini kenan sai a ɗebo tirela kuma a zuba wani a kai don a rika ɗiba to ku duba wannan littafin da suke wallafa ɗin shafi na hamsin da biyar zuwa hamsin da shida na alu kashifil ghita za ku samu wannan magana a ciki wa Ja'afi jaa fi ba'd nususihim ya zo a cikin waɗansu nassoshin su su yan shi'a maganganun su cewa wai annal hajar aswada lalle bakin dutsen nan da yake jikin ka'aba a yanzu da muke gani sayun zaɓu min makanihi min mu musharrafa akwai wata ranar da za ta zo a zare shi a tumbuke shi daga jikin wannan ka'aba mai daraja wa yudau fi haramihim fil kufa ayi tansa ɗin shi a sanya shi a haraminsu da yake kufa tunda kufa din shine headquarter asalin asalin inda aka kyankyashe shi'a kwansu da kwarkwatansu asalin abdullahi binu saba a can ya samu sheka ya kwanta ya yi kwai ya kyankyashe shi'a a can wannan shi ba yahude da ya nuna asalin tsatsun shi an ci daga gare shi ya fito kufa ce to can ne karbalan take wai nan gaba by all means ku rika tunani za a zare bakin dutsen da yake ka'aba a mai da shi can inda ya fi tsarkaka Ke sa dan sha'in ya je wajen ya ta da ba abun mamaki bane ya da hayaniya ba abun mamaki bane saboda suna nan shedan yana nuna musu wannan dutsen a inda yake a ka'aba ba inda ya dace ya kasance bane a'a wajen da ya fi tsarki a wajen su shine wuraren ibadan su na kufa ina fata an gane ko suka kirkiro karya suka danganta wa sayyidina ali iftarau suka yi kirkira ta karya ala amiril mu'minina radiyallahu anhu ga amiril mu'minina wato sayyidina ali Allah ubangi yarda da shi wai annahu khataba fi masjidil kufa wai akwai ranan da shi sayidina ali ya miƙe yayi hudu ba a masallacin kufa ɗin? faƙala ya ce ya ahalal kufati ya ku ‘yan kufa mazauna kufa laƙar habakumullahu azza wa jalla lalle Allah maɗaukakin sarki ya muku baiwa bima lam yahba ahadan wanda irin bai wanda bai taɓa yi ma wani ita ba min fadlin na falala lallai Allah muku baiwa ta falalan da bai taɓa yi ma wani ɗan adam a doron ƙasa irin naku ba me yasa wai sayidina alhe yace musallakum baitu adam nan wurin sallan kuɗin nan da kuke a kufa nan ne gidan annabi adam da ya sauka asalin gidan shi kenan da Allah ya saukar da shi nan ya gida wa baitu nuhin annabi nan ne ma kuma gidan annabi nuhu wa baitu idris nan ne gidan annabi idris wa musalla ibrahim kuma nan ne inda annabi ibrahim ya rike shi asali a matsayin wa menene wajen sallah wala tazhabul ayyamu wal layali wato kwanaki yau da gobe dare da rana ba za su gushe ba yau da gobe wata rana hatta yun sabal hajarul aswadu fihi akwai ranan da za a zo a kafa wannan hajarul aswad anan a cikin masallacin ku a manna shi anan don nan ne ya dace da shi sai sayyidina ali ne ya hudu ban ya fada in ji su tana so ka tabbatar da wannan maganan eh je ta littafin su a footnote can na biyu mai suna ma la yahdhuruhu faqih sunan littafin ma la yahduruhu al-faqih mujalladi na ɗaya shafi na nawa casa'in da biyu. a ƙarƙashin wani babi babu fablil masajidi a ƙarƙashin babin da ke nuna falalan masallatai wa hurmatiha da darajansu wa thawabu man salla da ladan wanda ya salla a cikinsu masallacin can kufa kenan sannan littafi na biyu da ya ruwaito wannan maganar mai suna wasa'ilu shi'a mujalladi na uku volume kenan shafi na ɗari uku da tara ina fata an gane ko yawa shi kuma a ƙarƙashin wani babi babu ta'akkudi istihbabi qasdi masjidil azam wato babin da yake emphasizing yake karfafa wa musulmi ziyartan masallaci mafi girma a duniya bilkufa wanda yake kufa walau min ba'idin ko da daga nesa ne ka ziyarce shi a zuciyanka wa iktaru salati fihi da kuma yawaita salloli da ake so a rika yi a ciki Ƙarƙashin wannan babin da aka yi ma take da wannan nan za ka samu magana littafi na uku akwai kitabul wafi littafin su mai suna alwafi mujalladi na goma sha biyu hudu shafi na dubu daya da ɗari hudu da arba'in da bakwai in ka samu littafi. shi kuma a ƙarƙashin wani babi babu fadlil kufa babin da yake nuna falalan garin kufa wa masajiduha da falalan masallatan da suke garin da aka samu wannan magana a ciki ina fata an gane ko ku rika browsing za ku samu ko da da turanci ne ka buga ta ce menene eh, wasa'ilu shi'a turanci ka buga wasa'ilu zai baka da turanci domin in ka shiga google kai converting nashi larabcin da abin nan zai baka ka gwada duba wannan volumes in da page ni ina son wani ya gwada ya gaya mun na gwada kullum he na tambaye ku shiru wa ya gwada tun da nike faɗa kusan shekara ɗaya yau muna karatu ku rika motsawa ne ku rika motsa malam ni na bincika ba haka ba ne ina son haka ne ina fata an ko ko na bincika na samu ko once kawai tunda littattafa akwai usulul kafi akwai mallaya ya yahduruhu faqih ciki kai random ne ka zabi littattafai biyar ka gwada dubawa ka buga din ka duba ina fata an gane ko Allah ubangi ya mana muwafaka ah, malai ya ce at-ta'aliq ga ƙarin bayani ya ce haza irin wannan aƙidar ta cewa kufa ta fi makka masallacin kufa ya fi ka'aba kuma yau da gobe sai an ciro bakin dutsen nan na ka'aba an sa a can to wannan irin aqidan fa shine ma dafa'a ikhwanahu shine abinda ya tunkuda yan uwan shi'a din masu suna qaramita qaramidawa wani sect ne daga cikin shi'an su ma sunan su qaramita kamar yadda a shi'a akwai zaidiya akwai fatimiya eh akwai husainiya akwai Alawiyya. bangaren ali akwai kaza akwai kaza to akwai karamita karamita karamitawa su ma wani portion ne wani yanki ne daga shi'a akwai shekarun da suka wuce wajen shekara kusan eh, dubu ɗaya da wani abu eh, shekara ta ɗari uku da wani abu da suka je suka karwa ka'aba suka rushe ta kuma suka cire dutsen to wannan aƙidan ne ta yi fushin nasu ta tura su suka haka har yanzu dinnan suna da wannan abin nan zil na ce sai sun cire hada ma da fa ikhwanahumul qaramita wannan aqidar ita ce fa ta tunkuda yan uwansu su shi an kenan qaramitawa ila fi'latihim wajen aika aikan su wa jarimatihim da babban katobara laifi da suka yi almashura wanda dama ya shahara tarihi ya ruwaito wannan ta'addancin da suka yi fi baitillahi haram a ɗakin Allah mai alfarma ka'aba wantiza'ihimul hajarul aswad har suka rusa ka'aba suka bike suka kakkashe mutane dubbai a wannan wajen suka cire kuma suka hau kwamandan su ya hau ya riƙe dutsen haka ya ce Allah nasu ya zai ya kwace musu tarihi ya rawaito wannan ismashu min al-ka'abati suka cire al-hajarul aswad min al-ka'abati al-musharrafa am a shekara ta nawa ta 317 kai minus din shi daga shekara ta 1437 yanzu zaka ga shekara nawa ne eh shekara nawa ne suka yi wannan yafi na ya fi dubu ɗaya da ɗari ɗaya da wani abu na da ɗari da yawa to duka dai idan kuka natsu kuka yi calculation to ku duba tun wannan zamanin su yi maka abadin nan ta'addanci kuma sun cire ina fata an gane ko to irin wannan al'amarin nasu yana nan a zuciyarsu har gobe an dasa musu cewa fa inda dutsen nan yake a wrong position yake a wrong place yake ya kamata ya zamanto a kufan a a masallatansu ina fata an gani irin wannan aƙidar ana tarbiyyantar da yara tun suna ƙanana har su girma da ita kaga suna sunna bai dace shi kuma ya zauna baya bincike baya karatu ba baya bincike baya karatu baya sa 'ya'yan shi makaranta ta islamiyya ka ba su priority domin ɗanka ya rasa komai a duniya banda addini da aƙida ya fi shi yasa daga cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu daga cikin addu'o'i yana cewa ya Allah matukan jarraba wanda zaka mun ba ta addini bane ya Allah na gode duk abinda aka baka a duniyan nan ne ni'ima amma an jarrabi ka. ta kaucewa musulunci to ina ganin ai ka tafi kawai ina fata an gane ko to lallai challenges din nan gaba in mutum bai yunkura ya sa ƴaƴan shi a karatun musuluncin nan ba a karatun musuluncin nan ba to billahi lazi la ilaha illa huwa da ka za a yi faɗa da ka za a yi abin nan sai kaga wani ya kafa rawani ya ce zai je ka'aba ya ji za a cire dutsen nan ba wanda ya isa ya hana shi ina tabbatar muku ina fata an gane ka ba su addinin tarbiya duk wani abin da za ka ba shi na duniya ƙololo ai mutu ya kai sanato ko ya suke yanzu ka duba sanatoci yadda suke yanzu ba su cancanci kalman honorable ko distinguished ba ka duba yan house of reps kololuwa fatan wani dan shi ya kai wannan matsayin kalli yadda suke a yanzu ko kai ne za ka yi fata ka shiga wannan hayaniyan mamana? eh duk duniya kalli yadda jaridu suka ruwaito Allahu a'lam amma a jarida na gari yadda waɗansu suka tafi su uku eh, gwamnati america ta ce sun yi embarazin eh, eh, yan kasansu mata a can a hotel to dan wannan mutumin uban wannan mutanen dai da suka haife su a ce iyalansu suna nan ƴaƴansu suna nan kullum a jarida kullum a media kuma Amurka ta ce za ta kawo evidence da kyamara da video irin fa mukamin kenan irin mukamin fa kenan kullum fatan ka a zamo irin wannan sabilillahi to duk wanda wallahi bai tsaya yi wa dan shi kafi ba da aƙida tsantsan aƙida ta tauhidi da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk abin da za ka yi wa ɗanka wai na gini ko na kaza ko na abun duniya ko ka bar masa kadara ko ka bar masa dukiya wallahi wallahi ba ka son ɗanka baka masa gatan da ya dace uba ya masa ba gatan da ya dace ka masa a ce ya mutu yana mai bin tsantsan sunnan manzon Allah kuma baya shirka kuma ya rabauta da aljanna a gobe kiyama al'amarin arziki a hannun Allah yake na hannu kasamna bainahum ta fila Allah ce ni ne nike rarraba dukiyar nan ban bar shi a hannun wani ba ni ne in ji Allah wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'adun arzikin ku yana zuwa daga sama ne amma tarbiya fa yace ya ayyuhal ya ayyuhan nazina qu anfusakum wa ahlikum nara nan Allah kai ya kira ya ce ka kare iyalanka da ‘ya'yanka daga faɗawa wutan nama abdullahi ibn mas'ud babban sahabin nan mai albarka masanin tafsiri Allah yarda da shi yace ma'anan ka kare ƴaƴanka daga wuta da iyalanka shine ka tarbiyantar da su tarbiyya ta addinin musulunci na sanin halal da haram in ka ba su wannan ka kare su daga wuta amma mutum kullum ba addini bane priority kullum ba ya zamanto na kirki bane a'a ya zamanto babba hamshaki kawai a duniya kawai manufanka ke ya zamanto business ya zamanto computer ya zamanto duk ana son waɗannan amma a samu addinin musulunci ya jagorance shi idan ka fara bashi addinin musulunci nan shi zai jagoranci dukkan zuciyan shi da tunanin shi yana seta shi amma idan ka ce wannan zaka bashi tukuna shi addinin wai ya biyo baya to wancan in ne zai rika juya addini saboda shine a gaba ina fata an gane sai an tashi gobe kiyama a rika buya buya yau mai firrul mar'u min akhihi wa ummihi wa وأبيه وصاحبته وأخي لكل امرئ منه سيكا أبا الاهرة ينا زلي وأنشي يا yana ينا زلي ya san fa nan ba wai maganan asset ake yi ba da ya bar masa nan maganan addini shi ma dan ya ga uba ya zille miji ya ga mata ya zille matan ta ga miji ta zille to rayuwan ojiyo za a yi a filin alkiyama da zillewa kawai in kaga an shiga taro kana zille ma a baka da gaskiya daga kanka a ganka mana ni na sun kuya kana bacewa to nan gaba challenges din wallahi talla ba na kudi bane challenges din ba wai na westernization bane challenges din na addini ne yau abin da ya taso masu Amerika su kasashen turai din kenan ba abin da ya taso musu din kawai irin addinin musulunci ka ga baturiya da ta shahara a wajen waka wajen music ka ga wani da ya shahara a wajen fim wajen niganci ka ga wani da ya shahara a bangaren kaza kaza sai ka ga yanzu ke runguman addinin musulunci na alfahari da shi yana jin daɗi mu kuma da aka haife mu musulmin yanzu ake yadda shi ake tuɗewa ake gudu a bari yan fim yanzu suke fightin a gina musu su kuma can yan fim inda da mawaƙan yanzu suke runguma addinin musulunci vice versa duk wani shahararre da ka sani yanzu yake kokarin sake wancan ka gama malan su jajirce a society da su minority ne a kan sai an ba su hakkin su haka za ka duba to me yasa me yasa akwai challenges lahi akwai challenges waɗannan da ake artabu da su boko haram ɗin nan su menene da ake artabu in aka kama ka ga yan gari ne menene me aka canja musu direction kawai zo kai da kanka su ta da kai daga garin da kake kuma ya amfani an yi haihuwa certificate ɗin sun yaga sai ƙarya ne baba haram ne kawai sun yaga ya kasan waje an kashe dala da na halal da na haram duk an tara ya je ya zo ya yaga a gaban ka kuma wani jahili da bai iya sallama ba shine yanzu yake loyal to him kai eh, eh, ɗari bisa ɗari kawai shi yake bashi command ya ko gidanka baya zuwa ya wuni ya je maka cefani, ko ya maka aiki ko ya maka shara ko ya wanke ma mota ko ya maka wanke da guga mai amfani ka haife shi in bai mai hidima to ya koma karkashin wani jahili a can duk waɗannan abubuwa yana musu shi to irin wannan ne ake tsoro a bada rigakafin nan a bada rigakafin nan na addinin musulunci a bada shi Allah ya sa mu dace malam ya ce <coughs> wancan maganan ta karamita lokacin da suka rushe ka'aba din suka cire hajarun aswadin ta duba footnote kitabul masailil ko na al-akbariya shafi na Tamanin 84 zuwa da lil mufid wanda ya mutu a shekara ta 413 to da suka cire dutsen da ya kamata mu ji ai sun sa shi a ina din amma sallacin kufa din ko tunda sun zo ne sun cire din kuma to me ya hana su su sa a kufa din shine walakinnahum lam yadauhu fi haramihim bil kufa sai dai da suka cire din ba su kai shi can harami su wai su ma wajen fa harami suke kiran shi e kufa din wuraren ibadar su inda ake kiran makka al-albaitul haram baladullahi haram madina harami masallacin harami na manzo Allah su ma sun dauko kalman haramin sun maka wacan kufa din to mala limaza me ya hana su sa dutsen a can tunda sun cire shi afala takunu masadir shuyukh shi'a mazra'atan li amsali ma fa'ala ikhwanuhumul qaramita ashe idan ka duba manya-manyan littattafan shi'a ashe ba wata gona bace da suke dasawa mutane matasa aƙida irin ta ‘yan uwansu karamidawa? A ita suke so su yi reviving a kwakwalin mutane, ko ba haka ba? tunda yanzu sun fara cewa dutsen bakin dutse na Ka'aba ba nan wajen shi bane sayyidina Ali yace akwai ran da za a dauko shi a maida shi Kufa ba kwa ganin wannan wato wani kokari su dasa wa mutane aqidan yan uwansu na karamida ba shine ai shine al لماذا faqat ala al kufa, to me yasa kawai suka yi concentrating akan kufa kufa kufa kufa kawai a duk ƙasan iran ɗin kufa ne kawai gari to me yasa kufa in particular suke emphasizing kufa kufa suke ba muhimmanci me yasa to sirri shine li'annahu lam yastami li dini ibn saba'il yahudi min biladil muslimin siwal kufa domin garin kufa ne nan ne shi abdullahi bin saba'in dinnan da ya kawo tunanin shi an cin nan ya samu karbuwa can ya samu zama ya samu mabiya a can asali domin ya kasa zama madina saboda madina asalin garin an gina shi a kan suna ne na manzon Allah so sahaban da ƴaƴan sahaban da jikokin sahaban da tabi'ai da tabi'una gaba ɗaya sun rayu akan me kan sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su sahabai sun yi interacting da manzon Allah sun rayu da manzon Allah sun karɓo komai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma tare suka kwafa kananan sahabai su kuma tabi'ai suka cuɗanyu da sahabai tabi'u tabi'ina suka cuɗanyu da tabi'ina to shi yasa Madina da environ na Madina gaba ɗaya waje ne na tsantsan sunna na manzo Allah duk wani abu da bako idan ya shigo ba zai samu karbuwa ba ina fata an gane ko to shi abdullahi bin saba'i din ai ba yahudi ai anan din ya tashi anan din to yayi kokari ya samu karbuwa wajen ya gagara ya je ƙauyuka ya gagara sai da ya fita gaba ɗaya tafiya mai nisan gaske ya je kufa to anan ne ya fara da irin wannan gubar ta shi an ci sai ya samu karbuwa saboda me saboda akwai distance tsakanin kufa da madina saboda nemo kai nesa da waje nemo kuma jahilcin saninka ga musulunci zai rika me zai rika rabuwa zai rika rabuwa haka to saboda kufa tana nesa da madina ilimin da zaka same shi a madina ba zaka same shi a kufa ba saboda nisa to sai da ya je can ya samu ƙauyawa jahilai sai ya samu karɓuwa a kufan nan ne asalin garin da suka yi accommodating nashi suka ba shi masauki ya yada musu wannan akida shi ya sa to tun da nan ya fara kafa abun ya kamata kufan ta to ita ce mafi tsarkaka a kasar ma gaba daya saboda abdullah binu saba'in al-yahudu din nan ya nan ya abun nan ina fata an gane ko nan ya zauna to shi yasa kake gani suke nacewa kufa din me yasa kufan ta samu karbuwa wa zalika dalili shine anna islam lalle birnin musulunci shine madina li qurbiha min al ilmi saboda kusancin ta ga masu ilimi wal imani da imani lam taqbal dina ibna saba'in al yahudi in bracket shine at tashayyu wato ba su karfi addinin da shi Ibn saba'i ba yahudan nan ya kawo ya introduce ba shine shi an ce in bracket siwal kufa ba inda ya samu karɓuwa sai kufa ɗin domin duk inda ya buga sai ya samu kawai sunna ta riga ta shiga wajen in ya shiga ne ya samu sunna ta riga ta shiga wannan wajen shi yasa za ka ga method na shi'a ƙauyuka suke zuwa can su taro jahilai can ƙauyuka suke zuwa wanda isa fito cikin gari inda ilimi yake to shi ko ba kauyen mutum saboda nesa da yake yi da wuraren ilimi to shi yasa bawu ya duk abin da aka kai masa ya karba ina fata an gane ko yawa shine siwal kufa kufa ne ba inda ya samu karbuwa sai kufa allati buliyat wanda Allah ya jarrabce ta biha da aqidan shi'a ta hanyar wa bi ta'asiri ibn saba anil yahudi saboda tasirin shi ibn saba da yahudin nan allazi tafa al amsara wanda sai da ya zagaya birane ya zagaya garuruwa gaba daya falam yajid man yaqbalu da'awatahu bai samu wanda ya amsa kiransa ba ahadun koda mutum daya illa fi zalikal makan sai a wancan wurin garin kufa nan ya samu karkuwa me yasa alƙasi alba'id saboda kufa ta yi nisa da menene madina fi tilkal fatara a wannan zamanin ta yi nisa da nurul ilmi wal iman ta yi nisa da hasken musulunci da imani ina fata an gane ko nan ka kunna wuta fitila mai haske sosai halogin misali za ka ga daga nan inda take zuwa can zuwa can hasken ya fi yawa kana gaba kana gaba kana gani hasken na raguwa hasken na raguwa in ka je nesa ya kaga ba menene to ba hasken to can saboda rashin hasken saboda nisan wajen da fitilan shi yasa ake zuwa can ƙauye inda musuluncin bai ba wayewa sai a je a labe a tara mutane a tara jahilai ina fata an gane haka zaka tara Allah ubangiji ya rufa mana asiri ah, walihada wannan su ne dalilan da kharajat tashayyu min al-kufa wannan sune dalilin da yasa shi'a ta bulu da ya zamanto ta bubbugo ta bulbulo daga kufa shine mabubbugar shi'a kamar yanda ma zahara al-irja aqida ta murji'awa ta fito daga kufa nan ma duka dai saboda nesa da ta daga madina wa zahara al-qadaru yamma qadariya suka fito masu kiya komai kaddara ne wal i'tizalu da mu'tazalanci wan nusukul fasida kai da waɗansu ibadu daban-daban gurɓatattun ibada duka suka fito min al basra al basra daga basra shi sa manzo Allah ya nuna wajen wata yace al alfitinatu min hahuna fitina fitina asalin maɓuɓɓugan fitina daga nan ya nuna middle east hatta ma kiyama in ta zo wutan da za ta fito ta kore mutane ma daga can ne ina fata an gane sai sa take gani yaƙe yaƙe sun yawa a waje yaƙe yaƙe sun yawa wa zaharat tajahumu yan kuma jahamiya su kuma min nahiyati khurasan suka fita can daga khurasan khurasan irin gari su azerbaijan ina can area su rasha haka duka kaga akwai nisa daga madina kun tuna ai a tarihi wata na zaka ji mutum ya hau dokin shi yayi tafiyan wata uku ya zo Madina neman fatawan hadisi daya ko kun sa akwai lokacin da wani yayi wata uku ya zo neman fata wajen imam Malik tambayoyi nawa ya zo da su hamsin nike ji ko arba'in imam Malik ya ce nawa ya ba shi amsan nawa hudu ko biyar yawa hudu ya ce talatin da shida ko arba'in da shida bai sani ba ta ce haba kai ne imamu darul hijira da muke jin labarin ka duk duniya la yufta wa malikun bil madina wanda in malik yana madina ba mai leko kai ya bada fatawa eh in bugo wata uku in zo wajenka neman fatawa kin tambayi arba'in ka ce mu hudu ka sani talatin da eh, ka ce baka sani ba akramaka Allah duk wahalan da na ce eh abinda na sani na gaya maka eh koma ka ce malik ka same shi jahili ne ashe hujja ka faɗa ka waƙa ina fata an gane haka ya dace malami ya zamanta ban sani ba kawai je ka gun wani wanda ya fi ne nan ba wani malami ka taimaka ka je ko likita ka kawo masa kes ya gagare shi baya rifari zuwa ga wanda ya fi shi ilimi sai malami kawai na addini shi komai aka yayi ma ya sani komai kawai eh, wai don kar a kunyata ka sa mutum yana abubuwa marasa kyau ban sani ba kawai kana kana yadda muke ga eh wallahi hakan kenan iya saukar ka sake ka je can kawai ka kubuta abinka in ka ki wanda za su ci kwanan ka gaban Allah gobe kiyama suna da yawa ke kaiya ya karamakallahu ne ya gaya mu ya Allah ta yi kuma fa a karamak wanda ya rike ta keya wanda ya rike ta na wanda malam hmm? abin jiya rufa mana asiri shi yasa kake ganin kowa yake so ya dawo gare kusa don ya fi jin wa'azi an fi samun makarantu a nan an fi samun islamiyoyi kai ko anguwa ka za ka eh, gari ka je kana zaune anguwan da ba masallaci ba islamiyya sai ka ji kana so me ka tashi daga anguwa. in ka ji anguwan da akwai makarantar mata akwai makarantar yara akwai hadda ana darasi ga wani masallaci ana karatu kana sha'awa ka kaura ka je wajen ma ka sai fili masallaci ne wallahi kaga kullum a kulle ma malam sai dai ayi zalla ba karatu wallahi kaji an gwamma ta fita maka ba lecture ba karantar sai kaji ka gaci ba ka samu wannan a kauye ka samu a kauyuka shi yasa sai ka samu jahilci yafi a ci shi yasa da in suka zo mutanen kauye suka zo wajen manzon Allah kaji tambayoyin su daban daban har sahabai suna cewa wallahi muna murna wallahi muna Allah Allah mu ga mutumin kawai ya zo zai wa annabi tambaya zai bugo ta ne kawai ya mako tambayar kawai ba wani kara ba wani abin nan ba wani abin nan kawai da harin kawai ina fata an gane haka za ka tara wa kana zuhuru hadhihi albid'a duk waɗannan bid'o'in da kake ji islamic sect kungiyoyin nan na shi'a na qadariya na mu'tazilawa na kuma jahamiya duka dalilin yaduwansu da samuwansu albu'du an darin nabawiyya nisantan gidan annabci garin annabci shine mai madina nisantan wajen ne je ka madina da kyar ka samu iri waɗannan akidu sai dai wani ne ya je maka ya je da shi kuma zai dawo da vizan shi ta ƙare shi shikenan ina fata an gane zalika dalili kuma anna sababa zuhuril bidi'a duk wurin da ka je maka ga bidi'a ta yi yawa a wannan wajen fi kulli ummatin cikin dukkan al'umma to za ka ga huwa khafa'u sunanil mursalin shine abinda ke jawo bid'a shine idan sunna da karantarwan manzo sallallahu ta dishe a wajen to sai bid'a ta daga kai amma in sunnan manzo Allah ta kafu makarantu na sunna sun kafu koyarwa da da'awa ta sunna ta kafu to yayin kaga kawai bid'a ta ta yi kasa ba a hangota shi za ka ga duk ɗan bidi'a bai son mabiyan shi su rika karatu sosai sai dai ka je ka yi wata shehi hidima kawai kai muridi kawai ba ka wani salati ya haɗa ka da wani sharbi ka je ka wuni wuni kawai ke kafa dubu saba'in za ka riƙa kuma haika yi shekara biyu a promotin naka ka koma kaza ka ji ana sukan makarantun islamiyya na mata ba sa so mata su yi karatu to Allah ko yana ce ku anfusakum wa ahlikum naran ku kare kanku da iyalanku daga wuta ba a tambaya sai dai a baka wani lazimi ka zauna kai ta fama kai ta fama in ka gaje ka rata ya sharbin a wuya kai gaba kawai wallahi tallashi ba ka jin ilmantarwa sai ka ji sai dai kawai ka zauna a kama ka kisa karaman wani waliyi ya fita daga kaza da ya yi kaza kaza ya faru karaman wane karaman wane a zo alwala a zo ya ake sallah ya ake bauta wa Allah ya zan tsira gobe kiyama eh amma a ce kar kai tambaya kai muridi ne ba a tambayan shi kada za a ba a tambayan shi ta za a yi magana ban gane ba a ce ba a tambaya ta yaya yi magana da ya contradicting ya karo da hankali na a ce ba a tambaya eh ta yaya za a yi haka kullu a naka yas'alunaka yas'alunaka anil anfali naka. an kaza yas'alunaka anil ahillati yas'alunaka harami kullun zamu ji Allah ya ce ya Muhammadu sabanka za su tambaye ka game da kaza za su zo su tambaye ka game da kaza ga amsan da za ka ba su za su tambaye ka kullum ba ma karanta yas'alunaka anil anfali qulil anfalu lillah يسألونك عن المحيط قل هو أذن فأتذلوا النساء يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج تيا كل أنا زوا أن التنبيه ما زوا الله تيا كشيء باء تنبيه توكري أي وأذن to haka za ka tara to shi yasa sai a dakushe mutum daga yin kara a dakushe ko lecca za a gayyata sai ka ji za a ambaci karamomi da falalan wani shehi za a muku bayanin karamomin salatul fati da falalanta menene wannan kullum ya zai yi sallah a karama kalla ya zai yi rayu bai shirka da Allah ba shine muke san shine muke san shi annabi da aka zo kansa aka ce kaso shi kawai bin sunan shi fa ya zan so shi wando na ina take shi shi kuma ya ce a ɗage ya zan so shi ya ce a barge mu ni aska nike ya zan so shi ya ce a yi tasbi da hannu kai ka ɗauko ni abin ka rike haka za ka tarar abubuwa daban-daban a ɗora ka haka za ka tarar ubangi ya rufa mana su to duka in ka ga bidi'a ta mamaye wani waje to ka tabbata sunnan manzon Allah is absent within the territory sunnan manzon Allah babu ita a wannan yankin kawai hadishe shi yasa kawai bid'a ta daga idan kuma sunnan tana daga za ka ji ana clash ana karo ana karo ana karo yau an yi artabu yau an raba masallaci yau an yi kaza yau an yi kaza yau an yi kaza to sunna tana tashi domin ita in ta tashi tana kau da bid'a kul ja al-haqq wa zahaq al-batil al batila kana zahukan in gaskiya ta zo kai ƙarya kawai tana bani shi ta tafi kawai dama ba ta da gindin zama idan gaskiya ya zo wani kuma in wannan din in aka samu haske a wajen ba zai ci abinci ba ba zai samu darajar da ake bashi ba ba zai samu biya ba ka gani Allah ubangiji ya rufa ni based on experience lokacin da na NYSC based on experience garin gaba ɗaya dai babu sunna sai dai waɗansu wurare can can haka to a lokacin su matasa ina karantar da su dare da nan a ogule a gatu nan nan nan ka san abin na maimaita wajen da wani a san eh lalle haka ne wuce so ogule ingila su ogole eh, su oshugudu su ashoma su abin nan da dukkanin idan ka je waɗannan wurare ka gani to a lokacin matasa muna karatu sai suka ga in banje in ana wani abu banje ba su ce wallahi tallahi ba kyau tunda kofa bai je ba ni kenan ine kofar da na zauna a garin duk duniyan NYSC a lokacin duk wanda aka tura gudu yake daga baya aka dan fara zama amma ni ne farko a tarihi farko a tarihi to in suka lura ban je abu ba za su ce wallahi ba ki tun da wane ban je ba wallahi ba ki wallahi har chief imam ya fara ganewa to shi kuma ya sani inda yi kasar karne idan idan ya ce abinan ya ɗaya karatun zaure a sudan ya yi a nan kaduna yadda yake ba labari a gaban abakar alhamdulillah to da ya zo dai an ɗan yi kokari wannan dan ƙyallen ni dai na ga an naɗe shi an sa shi a wani dan jaka an rataye shi a kusa a gaban masallaci kamar nan wannan ba a yi to na zauna da shi na lizimce shi kuma yana girma ni na ja mai baki a tafsir da aka yi a ramadan ana fassara dai da harshe a gaba ni dai kai sai dai a ce na'am malam bismillah kai sai unja aya amma da harshen ne Allahu a'lam ina fata an gane ko to a takaicen takaicewa shi bai so ya bullo mu ya yi atakin ɗin matasan ta dalili na bai so amma za a zaga a kira iyayen yaran a ce to mun ga yaran ku fa yanzu sun tsiro da wata ɗabi'a ba sa zuwa taron kaza ba sa zuwan taron kaza to in ƴaƴanku ba sa zuwa to ni in aka yi mutuwa fa liman ba zai muku sallah ba gawanku ina fata an gane in aka yi haihuwa fa liman ba zai zo muku suna ba in aka yi kaza ba zai zo muku fida'u ba sai a nuna abubuwa da yawa liman in sun same ka ba zai ba zai shiga ba shi kuma wahayya ga kawai ai eh, tashin hankali ya same sai ya kira yaro ya yi ta ya yi ta matsa masa ya daina ya rika halarta amma ba za a nuna saboda kuna biye mawa ne a'a ba a faɗa musu wannan ba a faɗa musu wannan na karfafa su nace ku fita ne ku fita ku yi karatu a waje ne in damina ta zo sai dai su je kurmi kasashe ba su yi noma su yi kodigo a biya su kuɗi su dawo to alhamdulillah sun fita da yawa sun fita da yawa na je lecture a eh, usman dan fodiyo university wata naga na kansu sun zo da yawa da nan wajen zonal office nan akwai wani inda sojoji suke nan wani gidan sojoji to wata rana an yi ma waɗansu postin a wandis suna gani na a hudu ba suka yi ta tambaya sai da suka zo na sojoji ne a'a sai na gansu suna shigowa ofis sai na kira wannan na kira wannan na kira wannan duka sojoji ne duk albarkacin fitan duk albarkacin fitan to su din zaka samu in sun ga yaro zai gane sunna sai su je su cewa mahaifin shi su kira shi to mun ga yaran gidanka fa sun kamo wani abin nan to mu fa in ba a ja musu kunne ba to jana'izar ka ta gidanka ba za mu halarta ba daurin auren ka ba za mu halarta ba fida'un ka ba za mu halarta ba sai a listi musu abubuwa duk a ce shehi ya daina su kuma sai iyaye su da hankali su zo su sa ka a gaba ce za su tsine ma za su ma su za su yi menene za su yi ne to irin abin da ake yi din kenan shi kuma wanda Allah ya dasa masa fahimtar ba yanda za a yi sai dai a yi ta gwagwarmaya a gaji a bashi din kawai Allah ubangiji ya rufa mana asiri to shine yace fihim yace idan kaga zuhurul bida'i bid'a sun bayyana fi kulli ummatin tsakanin kowace al'umma dalilin bayyanan bid'o'in huwa khafa'u sunanil mursalina fihim shine koyuwan sunnonin sunnan manzanni wa bu'dihim da nisantan wannan al'umman da garuruwan su an diyaril ilmi wal iman daga garuruwan da akwai ilimi da menene in zaka garuruwan da suke nesa da Kaduna da aka samu rashin sani addinin su ba zai zaman to kamar wanda suke dabda kaduna har cikin birnin kaduna ba demo aka samu tazara demo kuma jahilci ke kara shiga saboda ba a lecture nan kuma za ka ji nan nan lecture an sanar da lecture ka je ka ji nan ka zo ka zauna ka ji wa'azi ka kunna DITV ka kalli nan ka kalli nan ka kalli haka za akwai waye alhamdulillah yanzu da yake an samu irin su sunna tv din dan wannan abun kai mutum zai makala sai ya kamo tasoshin duniya sai ka kamo sunna tv ka kamo manara ka kamo africa tv 3 ka kamo peace uh, peace tv ka kamo iman tv al ihsan tv duk da suna alhamdulillah wani sa'in ne ka ji kai abu a kira ka daga wani kungurumin daji a ce muna ganin ka yanzu a tawakkal Allah muna ganin ka yanzu din nan kana kaza to kaga alhamdulillahi ka gani to da idan aka ce a bada lasis a Najeriya za a bude gidan TV na musulunci a sa maka sharuɗa a ce banda addini banda kaza ba yanzu Allah ya mai da abun tauraron sa can sai ka je ka rufe tauraron ka gani Allah kenan shine wayan kuruna wayan kurulla fa atahumul lahu min haythu lam yahtasibu in ka matsa addinin Allah sai ya bullo ma ta inda baka iya zato ta inda baka tsammani baka zato Allah wani ya rufa mana asiri wa bi hadha to ta irin wannan ne ya ka'ul halaku kake ganin al'umma suke fada cikin halaka suke fada cikin halaka wa akhtumu hadha at-ta'liq la yace bari in rufe wannan bayanin bi llahi tabaaraka ta'ala da wannan aya tsarkakakkiya da wanda Allah yace inna awwala baitin mu dai abinda muka sani a duniya wato inna awwala baitin lalle farkon daki wudi alinnasi wanda Allah ya sanya wa mutane shi a doron kasa lillabi bi bakkata ko shine wanda yake maka ba wanda yake kufa ba mu da abin Allah ya faɗa mana kai inna awwala baitin farkon masallaci farkon ɗakin Allah wudi'a linnasi wanda Allah ya sanya wa mutane shi a doron ƙasa lallabi bi bakkata shine wanda yake makka ko masallacin ya yake mubarakan mai albarkan wa hudan kuma wajen shirya ne lil na ga dukkan mutanen duniya ko ba haka ba fihi idan ka je wannan masallacin da yake makka in ka'aba kenan fihi ayatun bayyanatu akwai ayoyin Allah bayyanannu masu yawa a ciki daga cikin ayoyin akwai makamu Ibrahim daga cikin ayoyin akwai rijiyan zamzam daga cikin ayoyin akwai safa da marwa daga cikin ayoyin ga sunan babu iyaka akwai mina akwai arfa akwai muzdalifa akwai eh, wajen jifa akwai kaza akwai kaza akwai kaza duk in ka je wannan waje fihi ayatu bayyinatun kawai akwai ayoyi bayyanannu da zaka gani ka gamsu kawai to mu dai da dama alu suna da aya yake takama ko ba haka ba wannan shine da fatan Allah ubin ya mana albarka ya mana muwafaka ya sa mu dace ya kare mu ya kare mana jama'an mu da 'ya'ya da jikoki da al'umma musulmi daga wannan muguwar aƙida su kuma wanda suka shige ta Allah ya dawo da su ya nufe su da shirya kamar yadda ya shiryar da wancan da ya ga wutan jahannama da abokanansa a ciki ai amma farki annabi ce zage su ga su abubakar da umar ɗin ka zage shi shi ke na aiki wata ce zai duka ce zo ka yi dukan ko kawai Allah bangi ya bana muwafaka subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh